turawa kowa ya faɗi haka to amma sai aka waye gari mu din yanzu sai muka waye gari yanzu mu mun ɗauki cewa wannan ba harkar mu bace wasu ma suna wai saboda tsananin lalacewa musulmi akwai ma musulmin da zai buɗe baki ce maka to ai wannan ƙasa tun farko Allah ya ba annabi Ibrahim da jikokin shi ita don me za ku abin nan to kahin ka ce muna haka nan ka fara faɗa ma sayyidina Umar haka eh, tun da kai da sayyidina Umar wahai sanin Qur'ani eh sahabban da an tare da sayyidina umar din su ba su san magana sayyidina ibrahim din ba a cikin qur'ani to kenan yanzu su sahabban da sun kai wannan yaki tunda sahabbai ne sun ka shiga Qudus kakka dauke wasu musulmi ne daban sahabbai ne sun ka shiga Qudus to su din yanzu ba su fahimci addini ba ba su san cewa kasar annabi ibrahim ce sun ka shiga ba sun sani amma abin da yasa suka shiga bancin waɗancan bancin wacce aya da hadisai da na kawo maku wato saboda allah maɗaukakin sarki ya ce wannan ƙasa don a tabbatar da addini ya ba yahudawa ita kuma doron da sun karabu da addini to allah zai kore su daga ƙasa ya mai ya ba da ita ga waɗanda za su riƙe addini shi yasa ta koma hannun musulmi don haka yau duniya babu waɗanda sun ka cancanci kudus sai musulmi kawai a wurin allah musulmi kawai su ɗai sun ka cancanci riƙe kudus amma abin da ya sa ta ta hannunmu saboda mun yi rauni rauninmu shi ya kawo haka wasu kuma suna cewa ai to ai ba ma ai wato falas din daban najeriya daban tunda su ne an ka kwace ƙasarsu, to ai mu kyale su ta abinsu shi kan shi mutum ya yaƙi domin kare ƙasa da dukiya ta jihadi ne wanda Allah ya tabbata ya san da shi Allah madaukin sarki ya ce alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim bigairi haƙƙin illa an ƙudu rabbin Allah to kun ga kenan jama'a musulmi ya kamata abin da ke faruwa kudus mu ji cewa duk ya shafe mu yau gaba ɗayan duniyar musulmi ko kuma mafi yawa duniyar musulmi mun butulce maku falasdina mun butulce masu mun ɗauki cewa su ɗaya adda haƙƙin kare kudus maimakon mu ji cewa duk aikin musulmi ne baki ɗaya to yanzu muna jin cewa su ɗaya da hakkin ƙara kuɗi yanzu ka ɗauki mai horo yanzu me yasa gaza ta kai hari ba yahudawa ne ranar bikin wani idi ne na yahudawa an kai sati biyu da wuce yahudawan da sun ka tashi gama idin nasu sai sun kai ambaliya cikin masallaci gaba ɗaya to shine mutanen gaza hamas suka ce an walakanta masallaci kafirai sun shiga masallaci sun walakanta shi shi a asalin wanga yaki ashe ko ba komi dai ai ka gare mutuncin masallaci suke karewa ku me yasa suke kare shi me yasa yahuda sun ka shiga masallacin sun shiga ne saboda suna son su nuna ba duniya cewa nan gaba kaɗan masallacin nan zai koma hannunsu za a kori musulmi gaba ɗaya to yanzu ma abin da suke kokarin kenan yau abin da wannan yakin yunkurin yahudawa da amerika shine a kwace gaza daga hannun falasɗinawa sannan sai a kwace west bank daga hannun falasɗinawa sai a kori falasɗinawa baki ɗaya daga cikin ƙasar sai ta koma ta yahuda gaba ɗai sai kuma a rusa masallacin kudus sai a mai da shi wurin bauta ta gumaka wurin bauta yahuda abinda suke shiri kenan shi yasa yau din nan kaga sun ba da notice yanzu rabin rabin ƙasa gaza gaba ɗaya suka ce sun ba su awa 24 su hita wurin saboda za a yi mata ruwan ba ma bayan kuma tattare da an yanke ruwa an yanke wuta an yanke man fetur an yanke abinci tun ran litinin suke cikin wannan hali kuma ba su da wani wurin da za su tafi iyaka wurin inda hanyar ɗaya da za su iya bi su fita zuwa wani wuri shine hanyar da za su bi su fita zuwa masar to amma su yahudawa ma abinda suka so a kenan son suka yi in sun ka hita sun ka shiga masar sai su kulle kowa shi kenan ba su sake dawowa sun kwace kasa don haka yau ita ma hamas sai ta yi kira ta ce kan wanda ya je ko ina in duniya tana kallo za a kashe mutum miliyan biyu lokaci guda to shi kenan a bari hakan ta faru eh, tun da duniya haka take in ana ganin ba wata matsala a yi ma mutum miliyan biyu ruwan ba ma ba mai lokaci guda to kada a je ko ina a tsaya to allah akalla mu da iyaka abin da muke iyawa shi daga nan shine mai musu addu'a mu kuma nuna ma duniya cewa muna tare da su yadda Amerika da sauran kasashen turai sun ka fito sun ka ce su suna goyon bayan isra'ila to allah akalla mu ma mu ce muna goyon bayan falasɗinawa shi kenan iya kawo abin da muka iya yi kenan wannan aiki mai wuya ne jama'a to shi kenan alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu واشهد Muhammadan محمدا عبده ورسوله mu'allimun nasa alkhair ma raka khairan illa dallana alaihi salawatu rabbi salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd ibadallah usikum bi taqwallahi ta'ala wa uhaddirukum wa nafsi min isyanihi wa mukhalafati amrihi da qawlihi ta'ala man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ayyuhal ikhwatul muslimun إن موضوع حديثنا في هذه الجمعة يخص قضية قضية من أولويات قضايا المسلمين وأعظمها في هذا العصر ألا وهي قضية فلسطين قضية القدس وقضية المسجد الأقصى وقضية أكبر سجن مفتوح في العالم ويأتي هذا الحديث بمناسبة العدوان الذي يتعرض له إخوانكم في فلسطين amman wa fi gaza khasa wa hada difa'an an al-qudus wa da'aman wa musanadatan li qadiyatiha fa hiya qadiyatul ula wa ma azamuha min fa inna al-quluba la tanqati'u wal juluda taqashairu wal uyuna tabki lima yahduthu li ikhwanina wa akhawatina fil qudus wa fi gaza ikhwanukum hunaka يسطرون التاريخ بأموالهم وأنفسهم آه، وبدمائهم